Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Talata 23 ga watan Mayu shekarar 2007 akan mitoci da suka hada da 25, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana jin mu ta tashar VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a mu da wannan lokaci baba ya kuma makiri ne tare da grace alheri abdu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji mu ga kanun labarai To, baba 'yan sandan Birtaniya sun ce akalla mutane goma sha tara suka hallaka waɗansu hamsin kuma suka jikata a wata fashewa da ta auku jiya litinin a ƙofar wani ɗakin wasa a birnin Manchester. Shugaban Amurka Donald Trump ya cataki takalar da Iran take yi da kuma gurinta na ayyukan soji yayin isarsa Isra'ila jiya litinin a ziyararsa ta farko a ƙasar ta Yahudawa. Kana ana batun cewa a jamhuriyar Nijar ƙananan yara na fama da karancin abinci sakamakon hare-haren ƙungiyar boko haram to bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa majalisar dokokin jihar kano ta dakatar da binciken badakala a masarautar kano to sai dai abin tambaya shine ku a madadin al'ummar kano musamman talakawan da kuke wakilta kuke kuma yanzu kana zayyano mana cewa waɗanda suka baku hakuri ko suka nemi alfarma ba ma 'yan jihar kano ba ne to yanzu ina komar wancan haki kenan da ake bibiya wannan haki yana nan na al'ummar jihar kano mu ma wakilan al'umma ne na jihar kano a jihar bardo kuma tsohon shugaban najeriya chief obasanjo ya kai ziyara inda ya kira kasashen duniya da su taimaka wa najeriya ta kawo ƙarshen yaƙi da boko haram amma ba don ta gaza ba to bayan wannan Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. 'Yan sandan Burtaniya sun ce akalla mutane goma sha tara suka halaka waɗansu hamsin kuma suka jikata a wata fashewa da ta auku jiya litinin a kofar wani ɗakin wasa a birnin Manchester, Ingila. Muna ɗaukar lamarin a matsayin ta'addanci har sai mun sami ƙarin bayani, in ji Ian Hopkins babban jami'in 'yan sanda na Manchester. Hopkins ya ce fashewar ta faru ne a bayan da Ariana Grande wata fitattar mawaƙiyar Amurka ta kammala wasan kaɗe-kaɗe. 'Yan sandan birnin suna kuma aiki tare da haɗin gwiwa hukumomin yaƙi da ta'addanci na ƙasa in je shi. Grande ta rubuta a shafinta na Twitter cewa ina baƙin ciki daga birnin zuciyata ina baƙin ciki. Firayim Ministan Birtaniya Theresa May ta wato jajintawa waɗanda harin ya shafa ta kuma ya Allah wadai da harin da ta bayyana a matsayin harin ta'addanci. Fashewar ta auku ne a farin ɗakin wasan Manchester mai kujeru 21,000 wanda shine filin wasan cikin ɗaki mafi girma a Turai. Shugaban Amurka Donald Trump ya ceceki takalar da Iran ke yi da kuma gurinta na ayyukan soji yayin isarsa Isra'ila jiya Litinin a ziyararsa ta farko zuwa ƙasar ta Yahudawa a matsayin shugaban ƙasa. bayan bukin tarbasa da aka yi a tashar jirgin sama tare da prime minister benjamin netanyahu trump ya gana da takwarasa na ƙasar isra'ila rivin rivlin a gidansa shugabannin biyu sun yi takaitattun jawabai inda shugaba trump ya ce tilas ne kasashe biyun su yi aiki tare wajen tunkarar matsaloli da suke addabansu together we can work to end the scourge of violence that has taken so many lives ya ce za mu iya yin aiki tare wato mu haɗa hannu mu kawo ƙarshen tashin hankali da ya janyo asarar rayuka da dama isra'ila da kuma sauran ƙasashen duniya abu mafi muhimmanci kuma shine amurka da isra'ila za su iya magana da murya ɗaya cewa kada a taɓa ƙyale iran ta mallaki makaman nukiliya kuma tilasta daina ɗaukar nauyi da huraswa da kuma tanadawa 'yan ta'adda da kuma mayaka makamai abinda ke haifar da asarar rayuka kuma tilas ne ta kawo ƙarshen wannan ba tare da ɓata lokaci ba trump ya kuma gana da firaministan isra'ila benjamin netanyahu kuma ya ziyarci muhimman wurare a addinin yahudawa da kuma kirista shugaban na amurka ya isa isra'ila ne bayan ziyara ta kwana biyu da ya yi a saudiya inda trump ya ce sarki salman ya ba shi tabbacin cewa al'umman ƙasar saudiya suna neman ganin an sami zaman lafiya tsakanin isra'ila da yankin falasɗinawa kuma a kawo ƙarshen barazanar iran 'yan majalisar dokokin amurka daga dukkan jam'iyyu sun shaida murya amurka cewa ba su yi mamaki ba da rahotannin da ke nuni da cewa tsohon mashawarcin shugaba trump kan harkokin tsaro michael flynn zai ki miƙa takardun da suka shafi binciken da majalisar dattijai take gudanarwa kan katsalandan da ake zargin amurka wato rasha da yi a zaben shugaban ƙasar amurka da aka gudanar bara bai bani mamaki ba in ji sanata patrick leahy na jam'iyyar democrat mai wakiltar jihar vermont yana fuskantar yiwuwar tuhumarsa da aikata laifi ina jin lauyansa zai shawarce shi ya amfani da 'yancinsa na kin amsa tambayoyi kundin tsarin mulkin amurka dai lamba ta biyar ya kare amurkawa daga yin bayanai da za su ɗaura kansu da shi inda dokar ta ce ba za a tilasta wa wani mutum ya ba da shaida a kansa lokacin da ake gudanar da bincike kan abin da ya shafi aikata laifi ba an tilasta wa yin murabus a watan fabrairu bayan da aka fitar da rahotanni a kafafen sadarwa cewa ya yi karya dangane da hulɗarsa da jakadan ƙasar rasha makon jiya jaridar new york times ta buga rahoto da ke cewa plain ya shaida wa kwamitin miƙa mulki na shugaba trump cewa gwamnatin tarayya tana gudanar da bincike a kan sa sabili da aiki a asirce da nufin kare mutuncin turkiya a lokacin yakin neman zaɓe amma duk da haka aka ba shi makamin mai ba da shawarwari kan harkokin tsaro waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kamar arewa maso gabashin najeriya waɗansu sassan nijar na fama da ƙarancin abinci sakamakon hare-haren ƙungiyar boko haram duk da yake ba ayyana yunwa ba amma ƙarancin abinci da kuma rashin abinci mai gina jiki wata matsala ce da ake fuskanta zahiri an girke daruruwan 'yan gudun hijira daga najeriya da kuma waɗanda hare-haren ƙungiyar boko haram suka raba da su a jamhuriyar niger a wani sansani na 'yan gudun hijira da ake kira a saga da ke tazaran kilomita kalilan da difa waɗanda kuma suke rayuwa wato hannu baka hannu ƙwarya a kowace rana ana ganin ƙananan yara da ke fama da rashin abinci mai gina jiki a sansanin bisa ga cewar asusun tallafawa ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef kimanin ƙananan yara ƙasa da shekaru biyar dubu goma sha biyu ne suke fama da cutar rashin abinci mai gina jiki a difa bisa ga rahoton shirin samar da abinci na duniya kimanin mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ne a jamhuriyar niger suke fuskantar barazanar karancin abinci waɗanda ba su da takamammiyar hanyar samun abinci mai gina jiki labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc to madalla kimanin makonni biyu kenan da suka gabata majalisar jihar kano ta kaddamar da wani bincike a masarautar kano biyu bayan wani kudiri mai neman binciken sarkin kano muhammad sanusi na biyu bisa wasu tuhume-tuhume guda takwas da wakilin nasarawa a majalisar honorable ibrahim ahmed gama ya gabatar an samu bayanai daga masarauta wacce aka yi zargin an badakalar kudade daga hawansa zuwa yanzu wajen kimanin biliyan shida dokar da ta kafa masarautar jihar kano ta bayyana cewa ba dama masarauta ta kashe kobo sai ta kawo majalisar dokoki na jihar kano yayin da ya rage kwanaki biyu wa'adin da majalisar dokokin ta kano ta baiwa kwamitin na makonni biyu ya cika kwatsam sai a je litinin shugaban majalisar honorable kabiru alassar irum ya sanar da dakatar da wancan bincike honorable labaran abdul da ke zaman shugaban kwamitin ya bayyana dalilan da suka sanya majalisar ta ɗauki wannan mataki mai girma gwamna ya rubuto takarda wacce ke neman alfarman majalisar dokokin jihar kano da cewa da dakatar da wannan bincike kuma bisa wasu manyan mutane da suke wannan kasa tun daga kan fada shugaban kasa wanda eh, mataimakin shugaban kasa ya nemi wannan alfarma sanar president da shugaban majalisar wakilai ta tarayyar najeriya da manyan 'yan kasuwa da suke wannan jihar kasa eh, nan irin sa aliko dangote da sauran mutane da manya-manya da arewa consultant forum da kuma sarkin musulmi wannan yana nufin kenan kamar wancan hakki na al'umma shi kenan kun sarai da shi saboda an roƙi alfarma a ba muna nufin mun sarai da hakkin al'umma ba ne kamar yadda ka sani ita majalisar dokokin jihar kano kuma al'umma take wakilta kuma al'umma ne suka taru suke neman da majalisar dokokin jihar kano kuma dan adam ajizi ne zai iya aikata laifi kuma zai iya neman afuwa Allah subhanahu wataala ma da ya halicce mu mu ne masa laifi kuma in muka nemi afuwa yana bi mana babban mafi daukar hankali shine batun kuɗaɗe da ake tuhuma cewa an yi ba daidai ba a tsaro su kuma ku kun dogara cewa a matsayin ku na wakilan jama'a dole ne ku bi hakkin al'umma da kuke wakilta a wannan zaure eh, kenan yanzu kun sayar da wancan hakki na cewa ku bibi hakkin al'umma a kamar yadda na gaya ma cewa ba mun sare da haƙƙin bin al'umma ba ne cewa ba za mu bi haƙƙin al'umma ba amma kamar yadda na gaya maka cewa duk waɗannan manya-manyan ƙasa da kuma manya-manyan al'umma da suke wannan jiha tamu da kuma shi kansa mai girma gwamna shugabannin gwamnoni na arewacin ƙasar nan gaba ɗaya sun tare da shi a kaduna ku a madadin al'ummar kano musamman talakawan da kuke wakilta kuke kuma yanzu kana zayyano mana cewa waɗanda suka baku haƙuri ko suka nema alfarma ba ma 'yan jihar kano ba ne to yanzu ina komar wancan haƙƙi kenan da ake bibiya ai wannan haƙƙi yana nan na al'ummar jihar kano mu ma wakilan al'umma ne na jihar kano kuma mutanen nan eh, da suka nema su ma wasu daga cikinsu manya-manyan al'ummar jihar kano da kuma su ma shugabanni a jihar kano ba wai an san yadda hakkin al'umma ba ne abu ne da aka nema alfarma kuma da yaddar ubangiji majalisa ta ce ta duba wannan alfarma da aka nema idan dai za a iya tunawa hukumar yaƙi da rashawa ta jihar kano ta fara gudanar da binciken zargin yin ba daidai ba a kan mai martaba sarkin kano malam muhammad sanusi na biyu to amma shigar da majalisar dokokin kano ta yi wa al'amarin ta sanya tilas hukumar ta dakatar da nata binciken yanzu dai abin jira a gani shine ko ita hukumar yaƙi da rashawar za ta dawo ta ci gaba da nata binciken ko kuma a'a. mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Najeriya. Mazan Allah magani, annabin Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. To madalla a gaida Ibrahim Kwari. Tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo ya kira kasashen duniya da su taimaka wa Najeriya ta kawo ƙarshen ayyukan ta'addancin Boko Haram tsohon shugaban ya yi wannan kira ne a lokacin da yake raba takin zamani ga manoma da ayyukan boko haram ya addabe su a jihar borno And we tell the world we need your help, not your help in solving the symptoms. or in attacking the symptom. Dole ne mu gaya kasashen duniya cewa muna buƙatar taimakon su ba taimako kawai na magance irin alamun ciwon da ke damu ba. A'a taimako ne na tabbatar cewa mun kawo ƙarshen wannan matsala da ke damun al'ummar da ke wannan shiya na arewa maso gabacin ƙasar. It's not because of the laziness of the people of Borno State. It's not because they are not ready and willing to work on agriculture. It's because we had a problem. ya ce matsalan karancin abinci a wannan yanki ko kuma jihar borno ba wai saboda ragwantaka da mutanen jihar borno ke da shi ba ne a'a ba kuma don saboda ba su shirya don aikin noma ba ne ko kuma don suna gujewa noma ba ne saboda mun san cewa suna da matsala ne wanda kuma dole ne sai an tabbatar cewa an magance wannan matsalar baki daya kafin mu tabbatar cewa an koma aikin noma ga baki daya yayin da yake mai da jawabi gwamnan jihar borno honar bukar shatima ya ce akwai wasu abubuwa guda uku da tsohon shugaban kasan president olusegun obasanjo yake mai da da hankula a kai. President Obasanjo has been consistent in standing for the unity and indivisibility of Nigeria. Ya ce shugaba Obasanjo a tsaye ke kullum kuma kowane lokaci wajen tabbatar da haɗin kan ƙasar nan da ma al'ummar ƙasar. Ya ce shugaba Obasanjo mutum ne mai ɗaukar matsaya kuma ya fito da matsayarsa fili. A duk lokacin da aka shiga wani yanayi yayin da wasu shugabannin kan ja baki su su yi gum. Thirdly, President Obasanjo has been consistent in promoting agriculture in Nigeria and the rest of Africa. Ya ce shugaba Obasanjo a shirye yake kuma kullum wajen ci gaba da batun harkokin noma a wannan kasa a Najeriya da ma wasu kasashen Afirka. Gwamnati mai ce shi a iya ganin sa babu wata jiha wannan kasa Najeriya da za ta sun shirya wajen gudanar da harkokin noma fiye da su. Ya ce a duk faɗin Najeriya ana da injinan nan masu girbi da ake kira Copen Harvester ƙasa da hamsin amma a jihar Borno kaɗai tana da har hamsin. Mun sa kuɗi sosai a harkokin noman rani da kiwo kuma yanzu haka muna ƙoƙarin sama ma mutanen mu taki don ci gaba da gudanar da harkokin noman su a cewar Honorable Shatiman Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Da ku da 'ya'yan kawai ku kama noma daidai wanda bai rika aiki kwale ba dubbai a jamata. A gaida Haruna Dauda, wa'idan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. yanzu kuma karfe daya da minti goma sha biyar kenan na dare a nan washington dc lokaci yayi da zamu koma gefe ali mustapha sakwato ya gabatar da shirinsa tsaka mai wuya jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwar mu a wani sabon shiri na tsaka mai wuya a da kamata ya yi yau mu dawo mu ci gaba da muhawarar da muke saro game da takaddamar da ake kan mai martaba sarkin kano amma kuma jiya sai kakakin majalisar dokokin kanin ya fito ya ba da sanarwar cewa binciken nan da ita majalisar ta fara ta ɗage shi a kan shi sarkin kuma a da an ce gobe larba ne ma ya kamata kwamitin binciken majalisa din ya shirya gabatar da rahoton binciken da ya gudana a kan masarauta din ya hannun ta shiga hukuma to jin cewa an dakatar da wannan bincike muka ga mu ma ya kamata mu jingina tattauna tamu akan wannan al'amari sai mun ga abin da ya faru nan zuwa gaba in dai magana ta sake bullowa to mu ma sake koma a kanta to muna daɗa wa waɗanda suka gudanar da ita muhawara ɗin da muka ji a 'yan kwanakin nan game da wannan lamari wato jafar jafar da kuma magaji galadima mai tsidau kan hasken da suka bamu akan wannan al'amarin to da mun jingina magana ta kano dole mu nemi wani abin da za mu kawo muku a gurguje da yake a da mun shirya tsab mu ci gaba da maganar kanawa din to tun da allah ya sa akwai jihohi irin su kano da adamawa ba za a rasa abin magana ba saboda haka bari mu je adamawa din inda wakilin mu ya gayyato kwamishinan watsa labaran jihar ahmed sajo ya hada shi da alhaji muhammad ilyasu gamawa ɗaya daga cikin jigajikan jam'iyyar apc a jihar domin su yi magana kan harkokin siyasa adamawa da kuma tasirin shi akan siyasar kasa baki ɗaya batun farko da za su fara tankara shine kalaman da shugaban ma'aikata na adama abdulrahman abu jimiti ya taba yi ne kwanakin baya wanda wasu suke ganin kamar sun jefa shi gwamnan jihar din muhammad jibrila bindu a cikin rigingimin siyasa wanda kuma ba shine karo na farko ba muna maganar maganganu kamar wannan shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar adama kenan alhaji abdulrahman abaji meta ke makokawa da yadda ake wance kalar da jihar wajen nada mukaman gwamnatin tarayya inda ya ce idan har gwamnatin tarayyan ba ta yi komai ba a kai to ba labudda za su fice daga jam'iyyar apc babban hausan da ya kuwa faɗi haka ne ma a gaban gwamna bindo ba tare da ya kuɓe shi ba a lokacin da suke ganawa da shugabannin jam'iyyar apc na ƙasa da suka zo jihar adama domin zaɓen cika gurbi na shiyar arewa maso gabas. eh ku je ku gaya musu cewa fa hakurinmu ya fara cika musamman ganin cewa basu damu da halin muke ciki ba mu ne sojan jam'iyyar kuma mu ne ma ya kamata mu amfana da jam'iyyar mu amma kuma idan har su yin komai to za mu canza shekara zuwa wata jam'iyyar adawa. kowane ƙasa suna yi da nasu ne lokaci ya wuce ba za mu zauna muna bauta wa anguwa a kashe nama da mu a zo ana ba mu tsoro da fata lokaci ya wuce naka naka ne za mu tsaya akan namu duk abin da zai faru ya faru Demokradiyyar najeriya in babu kai turakin adamawa da ba yi ba saboda haka duk tsara da sassaƙa da za a maka dukkan soki burutu da za a maka za mu zaɓe ta za mu bi ta in sama zai haɗu da ƙasa za mu bi turakin adamawa ba mu ɓoye ba wannan gwamnati na bindo na warkin baba ne dukkan abin da zai faru a adamawa mu bi mun yi duk wannan gwamnati na yi a tiku abubakar ne To wannan muryar Abdulrahman Abba Jimeta ce shugaban ma'aikata na gwamnatin jihar Adamawa wacce kuma kamar yadda na ce ita ce batun na farko da masu muhawarar za su fara tabawa a wannan tattauna da Ibrahim Abdulaziz zai jagoranta. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na tsaka mai wuya. Yau da Ibrahim Abdulaziz ne zai ja kalin shirin kuma yau ma cikin kwala muna fa jihar adamawa kusan a iya cewa cibiyar turkatirkar siyasar najeriya domin baya ga babban birnin tarayyar kasar abuja kusan a iya cewa ba jiha da take da cece kuce kuma lahira ta siyasa kamar jihar adamawa kuma cikin kwanakin nan kamar yadda aka ta a kafafen yada labarai na ciki da ma wajen najeriya jihar ta sake tsunduma cikin wani sabon rikici na siyasa amma fa rikicin nan bai rasa nasaba da a kalaman da ɗaya daga cikin hadiman gwamnan jihar jiya ko kuma kusoshin gwamnatin jihar adama suka yi wanda wasu na ganin wannan zai ja mata bakin jini wasu ko sa ganin zai ja mata farin jini kuma don duba wannan batu a mun gaito abu waɗanda ke da ruwa da tsaki misali akwai kusoshin jam'iyyar apc jam'iyyar da take mulki a najeriya da jihar adamawa sannan kuma akwai su kansu a bangaren gwamnati wato ina tare da shi kansa mai girma kwamishinan yada labarai da tsare-tsare na jihar adamawa kwamar kamar yake gina kansa mu kan kira shi alhaji ahmad sajo baki barkamu da warhaka barka dai barka dai Alhaji Ibrahim Abdulaziz to yau gashi mun sake fado a jihar Kuta Adamawa kuma kamar yadda na faɗa a shimfiɗar shirin yau za mu dubo batutuwa ne da ke ta jawo kuce a jihar Adamawa kuma ah, na farko dai barin soma da mai girma honorable commissioner cikin kwanakin nan ɗaya daga cikin hadiman gwamna wato babban hafsa a fadan ah, gidan gwamnati ya wasu kalaman da ya jawo gwamnatin ku bakin jini kaman ana gani kaman kan cewa da yawun gwamnati inda ya ce muddin gwamnatin tarayya bata daina abin da ake mata bayyana ke zargi kan cewa to fa labuda ku za ku iya ma ficewa ku bar jam'iyyar wai menene gaskiya wannan batu da ya ja ce ku ce ne a kai gaskiya batun shine shi mai girma gwamna a nan take ya gyara maganan nan ya ce shi fa ba ba gudu ba ja da baya mu ma yayan jam'iyyan apc ne yan halas kuma ba abin da zai raba mu da wannan jam'iyya wadda muka muka ci zabe a karkashinta kuma ta yi ikirarin za ta yi wa mutanen najeriya canji mu kuma mun nuna canjin nan a adamawa kuma 'yan adamawa sun ga wannan canji don haka mu abin da muke faɗi shine shi fa mamu a masallaci shi liman yake bi fa ba ladan ba idan liman ya ce ga abin da za a yi to bai banga dalilan da zai sa hujjan da zai sa za a ce kalamin ladan ne za a saurarawa ba kalamin liman ba mu kuma ba butuli ba ne kuma mu ba masu rashin godiya ba ne mu mun sani a lokacin da apc ta kafa gwamnati a jihar a kasar najeriya a lokacin da muhammadu buhari ya zama shugaban kasa wa'yansu mu mun riga ma tattara kayan mu za mu gudu daga yola domin local government guda bakwai guda biyar da suke senatorial district na north da kuma guda biyu a center an riga an kwace ana an doso son da gire muna yola muna tattara kayan mu za mu gudu haka ne buhari ya gaji wannan ƙasa ya zo ya maida mana da martabanmu da mutuncinmu ya maida mana eh. don haka ya za mu yi mu ce mu ba mu yi godiya ba mu ce za mu butul cewa wannan shugabanci eh, domin wani zai mamaki ganin kan cewa eh, me yasa shi gwamna a take da yayi wannan magana bai kobe shi ba nan take a'a gwamnan nan faɗan halal ne ba ko ko ƴaƴanka ko iyalanka ne mu muna ba da shawara kar ka kwaɓi mutum a cikin jama'a domin zubda masa da mutunci ne amma in har gwamna ya tashi ya ce maganan nan ba da yawuna ya yi ba ba da gwamnati na ba ai ya gama kuma ba wani kuma abin kwaba a ciki kuma ya gyara ya ce mu fa wannan maganan ba ma cikinta ga inda muka dosa don haka limami ya ce a yi ruku'u idan ladan ya yi sujada wanda ya bi ladan duka dai babu sallarsa. To, wani buzan da amma ai batun da ake alhaji Muhammad Ilyasu gama ku ne 'ya'yan jam'iyyar ta eh, APC digi eh, wanda da ku a kafa da sansu amma wannan ba shine karon farko ba wasu suna gani kamar waɗannan abun ka iya jawo jam'iyyar ku eh, matsala ganin kan cewa a baya akwai irin wannan kalan amma na farko dai a ka na dan siyasa kuma ku ne APC ga wannan kalaman. To, alhamdulillahi ibrahim adalaziz da kai mu wannan tambaya kuma na ji daɗi da allah ya sa abokin birni na shine kwamishina na watsa labaru kuma mutum ne mai hangen nesa mutum ne mai haƙuri in ba dan yana da haƙuri ba da yanzu wannan tafiyar da ake da babu shi eto eh wannan kalami a gaskiya ni gwamna matsayin kan yake a waje na, amma a kullum ina jan hankalinsa wannan wanda yake wannan magana ya yi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba sau uku ba sau hudu ba sau biyar ba yana da kyau gwamna ya ɗauki matakin gaggawa a kansa walau ya hana shi magana maganan nan na kwamishinan watsa labaru ne ko sakataren gwamnati in za a yi wani magana a hukumance game da maganan gwamnati ko kwamishinan watsa labaru ko sakataren gwamnati ko kuma press secretary to amma sai ya zama wani ne daban wanda ba wai yana so ya ga tafiyar bindo ta miƙe ba ne. Mm, mm, mm, amma wani zai mamaki ko ke akwai shi mai girma kwamishina a nan wani zai zan dawo gare ka alhaji ilyasu eh, eh, horo ka ji abin da ya faɗa kaman kan cewa kowa daman kama a tsarin gwamnati kowa na da hurmi ya magana ko kuma a'a akwai waɗanda a hukumance wai waye ma ya kamata ya magana da yawo tunda akasari wannan abun akan yaba shi gwamna ne. eh to abu da farko dai shi mai magana da yawun gwamnati nan gaba ɗaya shine mai girma gwamna. duk wanda dai ya yi magana ya are bakinsa ne ya ci masa albasa shi yasa duk babatu da za mu yi mu mukarrabansa idan ya yi magana shi kenan ta shafe abin da muka yi to amma a gwamnatance akwai shi kwamishinan yada labarai shi ne ainihin kakakin gwamnati idan gwamnati ne take da niyan ta faɗa wani abu shi ne zai faɗa to amma kuma kar ka manta kowannenmu bayan muna rike da mukaman gwamnati kuma mu ba 'yan adam ne idan mutum yana da ra'ayinsa nasa na kansa ba za ka hana shi faɗi ba amma alal haƙiƙa wallahi ra'ayinsa ne shi a matsayinsa na dan adam. To Alhaji su kaji abin da ra'ayinsa ne. To me yasa idan ra'ayinsa ne kuke damuwa ganin kan cewa a matsayinsa na dan siyasa ko kuma irin waɗannan ai kuma ma eh, so da kauna ke sawa ka. Ai ba wai ita siyasa ana yin ta ra'ayi ta aƙida. Gwamnati kuma ba maganar ra'ayi sai abin da doka ta tsara maganar ra'ayinsa a gwamnatance wannan babu shi idan kuma gamna ne umarce shi da yawan na abu to ni ina roƙonsa da ya gyara a kai ko kuma a taka masa birki magana magana ma kwata kwata ya bari ba na shi bane tun daga masu magana su mun su ne yanzu ina so ina so ta yanzu eh, adishina ko mm-hmm. idan ya fita ya magana za a ce Buhari ne ya ce idan garba shehu ya magana za a ce buhari ne ya ce me yasa shi kwamitinan watsa labaru ba za a bashi wannan dama ya yi magana a madadin gamna ba a gwamnati ba mu ne sanadin kawo su allah ya kawo su amma a yanzu mu ba komai ba ne mu inda muka kawo su mu ba komai ba ne bari ga maka To a gaishe ku malamai to bari mu tsaya nan sai mun dawo rana a cewa mu zo mu ci gaba. Muna godiya ga shi kwamishinan watsa labarai Alhaji Ahmed Sajo da Alhaji Muhammad su Gamawa ta kuma shi musamman wakilin namu Ibrahim Abdulaziz da ya jagoranci tattaunawar. A madadin dukkan su ne ali Mustapha Sakwata a Washington DC. To madalla yanzu kuma za a gabatar da labarai amma wannan karo a takaice. To baba bari mu faro da wannan rahoto daga jamhuriyar Nijar inda aka buga wani rahoto da wato mujalla aikin jinyan wato ƙananan yara wanda ya shawarci cewa bai kamata a ba ƙananan yara ƙasar shekara ɗaya lemun ruwan kwalba ba sai dai izinin likita kamata kuma ya yi a ba ƙananan yara ruwan nono ko kuma madarar jarirai wannan ne karan farko tun shekara ta 2001 da kungiyar likitoci ta sake nazarin shawarar ta kan lemun kwalba wanda yake kan gaba a jerin hanyoyi da ake samun sukari daga abinci likitoci sun ce bai kamata kananan yara tsakanin shekara ɗaya zuwa hudu su wato kwankwaɗi ruwan lemun kwalba ba da da ya wuce milimita 118 binciken kuma ya ce ana iya ba ƙananan yara abin sha na kwalba dangin lemu da ba a sirka da komi ba sai dai kada a ba su lemun kwalba fiye da sau ɗaya a wuni ƙungiyar likitocin ta kuma ta ce kada a rika ba ƙananan yara lemu a cikin kwalba da za su rika zuƙa dukan wuni domin zai iya ɓata masu haƙori a maimakon haka sun ba da shawara a ba yara lemu a cup su sha a lokaci ɗaya 'yan sandan burtaniya sun ce akalla mutane goma sha tara suka hallaka waɗansu hamsin kuma suka ji raunuka a wata fashewa da ta auku jiya litinin a kofar wani ɗakin wasa a manchester muna ɗaukar lamarin a matsayin ta'addanci har sai mun sami ƙarin bayani in ji ian hopkins babban jami'in 'yan sanda a manchester to duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi za ku ji mu dauke da wasu shirye-shirye wato karfe 8 agogon najeriya 7 agogon ghana kenan yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da baki ɗaya ma'aikatan sashen hausa musamman ma grace alheri abdu da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri da injiniyan mu na wannan safi mr john kenan da kuma mai bada umarni solomon abu baba ya komai ƙeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya.